mọ́làyé mọ́làyé màá lọ ń pe. ọba kékeré bẹ́ẹ̀ lè ọba kékeré mi. ọya kárí wa. mo bẹ wuli mo la. mo jẹ mo tẹ ní an ta ne fi se a tẹ kẹ ma ye. a tẹ kẹ kun. a ma b'a jẹ kuma de kẹ jẹ ko. a b'a wa a b'a fẹn tọ ta ye. a bẹ mẹlẹ ta y'a b'a ye nɔ. Baba! Baba! Baba! tara rami ba ba daidai ba bariki ya zauna a cikin ba. kasuwanni mu da yau ga ma garan madaran garan ne ma nake ji wannan ba ka ba komai ba a cikiwa salama alaikum salama alaikum salama alaikum salama alaikum salama alaikum a abokan magani yayi ai mun ce da ba ba bare a wannan da ne ba ba ya ga ne da irin da ba ba ne ma dama muna so mu jarraba ku ne akwai wasu abubuwa kuma da zamu ba ku yanzu na neman alheri yanzu ku kawo da kawo wannan magana ta mun dawo ya bata mun gani ne ke ne ibarawo ya yi tafi jina no bi yi kuma ke ne ke ke ibarawo ji ne kala aja ji ba ka so kala la se bi mi ko ne ka tu Eto, tẹ̀lé ìlànà ni, mo dé ìlànà ní àtàbáwò náà kàkúrà. Àṣé gàrí mo to Allah da ikon sa mu ko mu makani ba muka kai muka wannan magani muka tawo muka sai ya ga da baki ɗayan da muka ya eh, muka koya ba shagen da ya ne ta ne ya ko ka ta mai abba ko na ko ya ko ya an ta ko Allah ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Allah kamar da dukan guga wannan matsalar mu ka kama a to kana faɗa tana faɗa kama ba magana a'a na da ne ka ka ka ba ni ka ka sa na kura kallo ka na kura kallo kai yaro ni ba sa an ka bane me gadi ko za ka kora ka uban wa yake me gadi me gadi ne kai ni ne me gadi ya eh, kai me gadi ne da mun san sai dan tuwa ne daga baya an daina tuwa tuwa ka koma gadi ni ne me gadi me gadi ne kai amma amma amma gidan sojojin mutum ne sai da ba bikin su ne ai da ma ina ciki da kai dan Allah da annabi ka nika ni ajiye wannan na kin ajiye na kin ajiye haka ajiyewa na kin ajiye kawo kawo kawo kawo kawo saki saki mana na ka ta hura muku usar ah yana bai eh

magana gaskiya fi sabilin lahi rike nan ka gari yana mai aje a kasa ai wallahi aje a kasa kai aje aje aje aje aje a kasa yalla bai ka aje a kasa bai kuna ko an waya kuna kuna kuna kuna kuna kuna waya eh Não, não, não.